من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya ga Allah da ya ba mu dama muka sake samu kanmu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da rubuce mu da albarkar ta cikin waɗannan lokuta samu cikin bayansa waɗanda suka amfanu da waɗannan kwanaki kuma suke kan amfanuwa da su allah maɗaukakin sarki mana mafaka a cikin littafin mai albarka ku salihin a yau babu da za mu tashi a kai shine babu harin ishtiqarul musulmi wannan shine Babu da nake jin ba manta ba za mu tashi a to kafin mu yi shi za mu yi tsokaci dangane da abu biyu da suke tunkarar mu shine idi ko layya nan abubuwa suna tunkarar kowane musulmi da ke duniya a raye a yanzu la'alla zai yi layyan ko ba zai yi ba zai yi idin ko ba zai yi ba duka wannan iko ne na allah subhanahu wa ta'ala yana da wadata yana da rai da lafiya allah ya kai shi wannan lokaci zai yi haka kuma sun ya isa lokacin idi shi ma nan zai yana da kyau duk da cewa abubuwa ne da suke faruwa su shekara kuma an yi ta wa'azi a wuraren karatuka da yawa to amma min mu wa zakir fa inna zikra tanfa'u mu'minin so da aka yi karatu mu kusan mafi yawa akan waɗannan matsalolin za su tattauna saboda haka sai mu hakuri da abin da za mu samu da fatan Allah ya mana musafa kalmar layya a larabci al ana ce mata tana da arba'a libat ko ka ce udhiya ko ka ce Ibushiya, ko ka ce dhahiya ko kuma ka ce adahi kowanne ana faɗa bana kowanne ka faɗa yayi ko ka ce udhiya bi dhammil hamza ko udhiya bi kasriha jam'uhu su wa'annan guda biyun kuma jam'uhu adahi in kuma ka ce dhahiya to jam'uhu kuma dhahaya in ka ce adha shine lugatu rabi'a to jam'uhu kuma adha kowanne ana faɗa ma'ana larabcin yana iya yiwuwa kowanne a faɗa to karka ji wani ya faɗi wani ka ce ba haka ake faɗa ba shine amfanin kawo su don ka gane cewa ana faɗa kuma dukkan su an sanya wa layya wannan suna ne don lokacin da ake yin ta shine waqtul duha shine qadiyya da ke cewa summiyat bi zalika li annaha tuf'alu fi duha don ana yin ta lokacin wata lokacin da ake yin ta kenan sannan layyan nan shari'a ne ta tura mana ita malamai suka yi saɓani wajen wajabcinta da kuma cewa sunna ce mai ƙarfi imamu abu hanifa da riwaya na imam malik sun tafi akan wajabcin yin layya sai Hurun ulama imamu ahmad da imamu shafi'i da wata riwaya sani an imami malik sun rinjayar da cewa hiyar sunna ce mu'akkada sunna ce mai ƙarfin gaske wanda bai dace musulmi a ce yana sakaci da ita ba duk da cewa wanda suka tafi a wuzubiha a kotun ha sun kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna eh, annabi lokacin da ya yi layya ya ce ha ya yi layya ne da raguna guda biyu bi kafshai ne amlahai a kwaranai yake a yankan na farko yake haza li muhammadin wa ali muhammad a na biyu kuma yake haza li man lam yudhi min ummati wanda bai layya ba cikin al'umma ta gana shi kamar annabi yana nuna kenan wanda bai yi ba kare damu kansa da wannan wasu malamai suke sun da shi ba amma dai wannan rusa da annabi ya yi na layya na biyu ai mun lura za mu ga lil ma'azuri yani uzuri ne amma wanda ya bai wanda yake da hali da yake da kuɗi shi ai annabi har ta Ya yayi akan sa yace man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana shi duk wanda yake da hali kuma ya yake layya to sallar idin ma kar mu gani in ji manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka mutum ya dage idan Allah ya bashi wadata ya yi layya ana samu daga cikin samari waɗanda ba su aure ba wani ya ga cewa layye sai ya yi aure zai yi saboda ya zai yi layya ba mai dafa masa ya zai yi layya ba mai soya masa duk ba wannan ne manufa ba in dai ka yi niyan yin ba za ka rasa mai soya masa ba ko dan ya jira masa ma zai soya masa kaga ya kamata a ce ka yi kenan sai dai ka zama mai ruwa da ba ka so al'umma su amfana da ke domin allah ba zai amfana da wani abinka da ka yanka ba Allah ya riga ya gaya mana lan da Allah duhumuha wala dima'uha so da haka da naman da jinin da zaka zubar duba su Allah yake duba ba yana duba yana rubuta kuwa muku kai don Allah to Allah zai gani kuma ya karba sannan mu gane cewa ba a yin kyauta da kudinta kamar a ce mutum bari ya yi sadaka da kudin maimakon ma tun da dai shi saurayi ne yana da kudinsa ba zai yi layyan ba to bari ya ɗau kudin rago ya rabawa abokansa ko kuma wasu fukara wal masaki ba a yin wannan wajibi ne ka yi kokari ka ga cewa ka saya kayanka saboda haka wannan shine abin da shekul islam ibn taymiya ya karrara ya al-udhiyatu wal aqiqatu wal hadi duk wayannan abubuwan da yanka ne da layya da ragon suna da hadaya da masu aikin haji suke yi afdalu min as-sadaqati bi thamaniha wannan ya fi kayin ya fi falala ya fi kima da a ce ka amfani da kudi ka kyauta da shi ko kuma ka sadaka sannan mu gane cewa layya yayin da za ka yi kowane yanka ma dai to ana so ka samu dabba mai lafiya ka samu dabba kocacciya ka samu dabba mai ban sha'awa domin Allah za ka yi wa kuma inna Allah ta'ala tsayibu la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai san wani abu sai mai tsarki to da abin da za ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala, na neman lada to yana da kyau mutum ya yi kokari ya ga cewa ya kiyaye waɗanda annabi sallallahu alaihi sallam ya lissa mai kyau sunansa mai kyau a fili yake kana ganin sa ka san mai kyau amma masu illa akwai illoli kala-kala isa annabi bai bar mu haka cikin duhu ba sai da ya lissafa mana su ya gaya mana su ya gaya mana irin dabbobin da kada mu tunkare su wajen yin layya mu mika wa Allah subhanahu wataala akwai al'aura albayyin awaruha akwai almarida albayyin maraduha akwai al'arja albayyin zai'uha akwai alkaziratu allati la tunqi akwai al-musira akwai al-musta'sila akwai al-baqa akwai kuma al-mushayya duk waɗannan nau'o'i ne na dabbobi waɗanda ko illoli da aka ce kar dabban da za ka yanka ta tifantu da shi kada ta zaman al'aura mai ido ɗaya wanda lailai ya bayyana daga an hango ta an gane ido ɗaya duk da cewa kuma akwai wacce ita kuma ba ido ɗaya ne da ita ba amma zahaba basaruha ga idanun ana gani amma ba ta gani da su to su wannan sun fada cikin makruha waɗanda wasu malaman suna da in ba baka da wata ta ita to kana iya ɗauka ita ce wacce ake ce mata albakha to saboda haka allati zahaba basaruha ma'a baqa'il ayn to akwai kuma almariba albayin maraduha mara lafiya wanda daga an hango ta ta motsi ko tana gudawa ko na makamancin wannan akwai gurguwa al'arja mai ɗingishi wanda ya bayyana ɗingishin da a fili akwai guzuma wacce namanta bai da daɗi ba ta da wani ɓargo a jikinta ta zama kawai a raka tana rakiya ne wannan ba ta cikin lissafi akwai kuma waɗanda abin ya shafi kunnuwa ne wani illolin za ka zafin shafi kunnuwa ne to a cikin kunnuwan akwai al-musira shine allaji za a ba'udunuwa ba ta da kunnan ma ya cire gaba daya ko mutafila wacce allaji za a mai min aslihi kahon ya fita daga tushensa babu shi ko kuma wacce muka ce ba ta gani amma da ido akwai kuma al wacce ajuza ita ba a kiranta guzuma amma dai ta tsufan da duk inda za a tafi ba ta iya tafiya ita kadai sai tare da jama'a inda da za a barta a baya to za ta tsaya can baya sosai saboda ta samu na asu wajen wato garkuwar jiki da haka kada ka nemo irin waɗannan ka ce za ka yi layya da su akwai kuma wanda ta ta ya yanki ko ta gaba ana ce mata muƙabila ko ta baya ana ce mata mudabira ko kuma sarfa allati udnuha khariqa kunan kunnan yi rawun ya yanke ya yi rawun shi ba ya yanke ta baya ba ba ya yanke ta gaba ba akwai kuma sarma wacce ba ta da haƙwara ake to kaga duk wannan uyuk ne bai bar mu hasa ba sai da ya gaya mana don me da halin ɗan adam galibi shi dan aka ce masa ya yi aikin Allah wani lokaci sai ga ya nemo tayammamul khabitha min utuntiku sai ga yana neman abin da bai da kima bai da daraja ko bai da amfani shi ta ko daraja ne na kuɗi sai ga wani yana dunkula naira goma wakar a gani an ce hatta la ya alama shi ma luma fi buki yamin to sai dunkula goma ya dunkula ashirin bayan zai iya bada ɗari ko ɗari amma da yawai ga yana na kusa da shi ya bada ashirin ya ce a ni ma ina da canji kaga wannan ba ɗabi'a ne na mutane kirki ba ba ɗabi'a ne na masu kudin alheri ba masu kudin alheri za a ba halin dukkan bilkudu da ai ya tasaddaku na bi fuduli amwali inna ma nufi mukum bi wajhillah la ya za jaza'an wala shukura to kuma ka auna a hankalce sai ka rika tunanin irin aljannan waɗancan allazina ba'u duniyahum min ajli akhiratihim sai ka kai kuma wanda kai tarkanu ila duniya kuma sai ka auna cewa irin wancan kake so Allah ya samu dace saboda haka akan samu kuma yayin da zaka yin ka zabo mai kyau ana so ka guji arriya a wasuma wani zai yi layya sai ya bincika duk makwabtansa musamman yana makwabtaka da masu hali ya leka gidan wani wani iri aka sa na wani wani iri aka sa can sai ya gama sai ya ɗebo wanda ya fi na kowa shi hadafinsa dai kawai ba a yi laye da irin zagonsa ba duk an wannan kaga wannan kuma an samu damuwa wannan ya nemo wulakantacce wannan kuma ya yi kokarin ya nuna wa jama'a to sai kai kokarin abin da za ka iya domin ribar na ghayatul lasudra ka kokarin jama'a su gamsu da kai wani ku ne da ba za ka iya zuwa ba to yi kokarin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala kun ka nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka samu dacewa sannan mu gane ba a layyace da bahimatul an'am mana dabbobin ni'ima raƙuma shanu awaki da tumaki kuma bayan waɗannan duk wani abu da zaka nemo komin kyansa da darajarsa ba a bukata Allah baya bukata saboda haka ka nemo ɗayan waɗannan ko ka nemo raƙumi in kana da halinsa kai ɗaya ma kai da shi ba laifi annabi sallallahu alaihi wasallama raƙuma nawa ya yanka ya yanka raƙuma ɗari shi da kansa ya yanka guda talatin da wani abu sai na ali rabbi allahu anhu ya yanka sauran fil hadi haka kuma an zo al'udhiyan annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita da abin da zai ci shi da gidansa yana kokari ya ga cewa yaya zai yi al'umma su amfana su mora ne hadafin Allah ya sa mu dace to saboda haka abin da yafi cancanta ne koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen layya domin ce da kaskana lakum fi rasulillah uswatun hasana aiki cikin kulli shay to har layyan ma mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa Ya yi layya da raguna biyu bi kafshaini amlahaini kuma aqranaini raguna biyu manya masu kalan fariya fi yawa shine amla'ai ai launuhu yamilu ila launin milhi aksar launin sa yana karkata zuwa launin gishiri mafi yawa kuma san launin gishiri ai haka kuma akranai udoji ne masu kawanni ne sosai saboda haka mutum ya ƙoƙari ya ga cewa ragonsa yana da girma yana da kima yana da daraja yana da kyau kago yana nuna kyautata ragon da mutunta shi da darajanta shi kuma allah subhanahu wa shi ya ce mai kuma yin hakan yana daga cikin ta'azim sha'airillah kuma allah ne ya ce mai sha'airillah abubuwan da allah yake so ya gani muna yi a fili ga sunan su sallan nan ne su azumi su hakan an zo yankan ma haka aikin aji duk wasu abubuwa ne da za a gani musulmai na tabbata shari'atullah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ce man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda zai darajanta abun da zai nuna alamar bautan Allah yake yi wannan alama ne na tsoron Allah saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu in mun tashi layya mu yi da abu mai kima kuma muna da hali kar mu yi wa kar mu yi zaton wai Allah ne zai mori nama ko na abu mai ruwansa a mu yi kokari mu ga cewa mun cire wannan kyashin mun yi abin da zai mana amfani kuma ana son mutum yayin da zai layya ya yanka dabbarsa da kansa wanda yana daga cikin abubuwan da al'umma suke ko jahilcin zan je ko kuma suke ga bai dace a ce su sun yi ba ne ban dai iya ganewa ba sai ka samu mutum kaza mai iya yanka yana da kaza yana so ya ci ya dinga tunanin to yanzu gari kowa ya tafi malam ya tafi kasuwa a ba malam yanzu yana fashi yawa zan samu yanka sai ka rasa me a cikin abun yankan ko yankan iyaka kankan tana da kyau shi kenan ka san wuraren da ya kamata a cire wayannan jijiyoyi da ke gefe lalle ka tabbata sun fita alwajjan ka kuma cire ka yanka makogoro da jini zai fita ka ce bismillah in ka faɗi ya wannan shi kenan in ka ƙara kuma allahumma haza ka wani ka shi kenan sai ka yanka ka nemo mai fita ya je maka to amma in baka iya ba ko kana tsoro ana iya samun wani shi ya yanka ma a hukuro ne ba laifi don kawo kinta wani ya maka amma dai ya zamanto abin yankan yana da kaifi don ka hutar da dabbar daga cikin kyautata mata ma har ba a so in dabbobin suna da yawa ko kuma kan lokacin yankan ka ɗauko kan a su kana wasa ba a san wannan wannan yana daga cikin alamu na rashin tausayi wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tausayi hatta akan dabbobi shi yasa annabi yake cewa idza zabahtum fa ahsinu dhibha in za ku yanka kyautata me ya kyautata sai ya ce wal yuhidda ahadukum shafrata wal yurih zabihata ya watsa wukarsa dan ya hutar da abun yankansa kaga kina akwai tausayi a musulunci hatta a dabbobi Allah ya sa mu dace sannan dabban layya raba ta uku ake yi ko da ba su zama ukun daidai da daidai ba amma dai zaman sun zama kashi ukun da kowane nasib ya samu rabonsa akwai rabon kanka wanda ake so ka ci wanda kuma yana daga cikin ladabinta ranar idin ya zama shi ne abin da za ka fara ci inda hali an ka gaba ka da juriya har ka je idi a dawo babu kuma maka da ba samu daga lafiya karatuka da muke yi ƙara fahimtar wasu abubuwa da muke na addini Allah muna roƙon ka kai mana muwafaqa da aiki da su Allah muna roƙon ka abin da yake ba daidai ba Allah ka sa mu gane shi kuma ka karfin zukatan mu mu kawace ba malamin mu da yake sai har yanzu mun san halin da ciki yana buƙatar addu'a kuma insha Allah wata mai zuwa satin farko ko na biyu za a yi zama da muna roƙon ya zama na ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya sa ya zama ne ƙarshe ne kuma zai ja mana Allah muna roƙon ka amsa mana buƙatun mu ka da mana da malam lafiya Allah ka sa wannan wuri da yake ya zama ƙarin ɗaukaka ne gare shi Allah ka ƙara wa iyalansa hakurin rashin sa Allah muna roƙon ka ka kare duk wanda ya samu kansa a wannan yanayi ba Allah ka kara masa kariya Allah ka taimake mu da taimakon Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ta ba mu yi aiki da ita ka nuna mana fata fata ne mu ba mu yi kankawar shi masa wabbala atina min ladin ka rahma wa hayyi lana min amrin la rashada wabbala la tuji sulmana ba'da hadithana wa hamdana min ladin ka rahma innaka antal wahhab allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah wa waffana muslimin wa akhirna muslimin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله